sunana da yanju ni ne shugaban concern nigeria su me yasa kuka sa wa tafiyar ku suna mumu waye mumu awa mumu don du saboda an daidai ana cin mutuncin yan Najeriya an daidai kuma ana ta nuna wa Najeriya cewa ba su da hankali shugabannin mu suna ta cutan mu abin da yasa kina muka yi awa mumu don du din abubuwan da yake tafi a kasa in dai ba daidai bane sai mu sa baki ku ne mumun ko su shugabanni ne su ne mumu duk yan Najeriya su mumu ne in dai ka ga abu yana faruwa baka magana ai ke ka zama mumu ai ka ga gwamnatin ka yana sata kai baka magana ka ga kai ka zama mumu ka ga shugaban kasanka ya je London asibiti fiye da kwana dari ba yi magana ba ai kai ka zama mumu. Ga shugaban nan yanzu ya dawo mai matsayin ku tun da kun yi zanga-zanga kuka ce ko ya sauka daga mulki ko ya dawo. Ko ya yi Eh, eh murabus shine sauka daga mulki din. To yanzu gashi ya dawo. Abin da ya sa muke magana shine da muna magana ne cewa shugaban kasa ko ya dawo ya zo ya ci gaba da aiki ko ya yi marabas. Eh, mun gode wa Allah cewa shugaban kasa ya dawo. Ai in ba mu yi zanga-zangan ba ai shugaban kasa ba zai dawo ba. Amma yanzu gashi ya dawo gashi kasa zai ci gaba da aikin yanzu eh, magana eh, duk aikin da ake yi na hana ci corruption yanzu za a yi aiki sosai yanzu za ka aiki da ji abin da ake magana ai likitocinsa ne suka sallame shi tunda ya ce dama yana bin ah, magana likitoci ne yawaye eh, to yanzu su suka sallame shi yasa ya dawo yanzu ai ka san aiki aka zabe shi yayi abin da ka gan abubuwa yayi haka saboda abubuwan na zanga zanga da muka yi ne ka gan ko yanzu ya dawo baba ya dawo yana ta ce yana da lafiya yanzu cewa zai ci gaba da ba mu yi wannan zanga-zanga ba watakila ma baba zai yi kwana da uku a can ko da biyu ai duk 'yan najeriya ya kamata yanzu su gane cewa mumunsu ya yi duk lokacin da suka gan cewa ana wani abu da ba daidai ba ne su yi magana mauna ya nuna kun gama aiki kenan za ku shiru kuma bayan fage mun gama aiki yanzu kenan kuma muna wa shugaban kasa mu barka barka barka barka yayi wa 'yan najeriya aiki amma da jina ga kai kamar kafiye wayo ma da kai wa ko cali bai wayo in an zo fita wannan zanga zangan baka fita da motar ka ga ta lafiya lau amma na ga ina jin ai motar cali boy mota na yana wurin mara nan da aka fasa na cali boy su da suka fasa mota fasa motan shi watakila da gangan suka yi saboda mota na yana fake a gefe gefe nashi watakila dai ta baya baya dai ka yi fakin shi a gaban mutan shi mota na yake faɗa mana ya aran gamar ku ya kuka gamu da yan sanda wannan yan kwanaki da kuka yi ta wannan zanga zangar ya kike tuno lamarin kowa ya san cewa yan sanda sun ci mutuncin mu ai sun yi mana kaca kaca an ji ranke mutane su zo su dake mu su yi kaza kowa da ko yan Najeriya duk sun gani ai da ji yanzu kuna hali irin na buya ne saboda wasu suna cewa fa kun saba ma tsarin mulki da kuka yi zanga zanga da ya dace ma watakila a kakkama ku kawai a zuwa kama muna mu tsoron gwamnati muke ji duk wanda ke tsoron gwamnati ai yana gidan shi yana bacciya yana kwana ai mu ba tsoron gwamnati muke yi ba a zuwa kama mu mana a zuwa kama mu a rufe mu amma jefa da makulin a rijiyar lokoja sau da dama ana ganin masu irin wannan kamar muna so ya kama yawa kamar yan gwamnati kamar yan na ga wani rubutu ma da aka ce eh, ana zargin ai ma gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan dan Kombo ne ya dauki nauyin ka musamman ma kai da ji kuka yi wannan abu suna so su kira gwamnati gwamna ma da yake da kudi da yake goyon bayan mu ba ma kira wike ba ba kira masu kudi ba ana kiran dan kwambo ai wayannan mutane sun san gaskiya mutane guda goma zuwa ashirin ne ya rikita gwamnati haka kuna zuwa inda muke taro a unity fountain kuna gan cewa ba kowa a wurin mu da kanmu ne muke sai a wurin sai daga ba suka je suka dinga renta mutane har a unity fountain ana raba kudin mu ana ganin rafan kudi ko ina a unity fountain in aka gama raba mutane ne suke zuwa wurin su yi shara su yi menene sai su gan kudin a dinga wa gwamnati dariya